Tun a daren jiya ne wasu daga cikin shafukan daftarin hukuncin da ke bayyana cewa gwamna Abba Kabiru Yusuf na jam'iyyar NNPP ne ya yi nasara a shari'ar. Sabanin Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC da aka sanar a zauren kotun a ranar Juma'ar da ta gabata. Sai dai a cikin sabon daftarin hukuncin da ta fitar da yammacin Laraban nan, kotun ɗaukaka ƙarar ta Abuja ta ce hukuncinta wadda ya tabbatar da nasara ga Nasiru Yusuf Gawuna yana nan daram. A da haka ta yi watsi da waɗancan bayanai da ke nuna akasin haka. Kazalika a cikin sabon daftarin wadda ta ce shine sahihi, kotun ta ce a hukuncin nata ta yi watsi da ɗaukar ƙarar da Abba Kabir Yusuf ya yi tare da umartarsa ya biya naira miliyan guda ga Nasiru Yusuf Gawuna ladan gabe saboda ɓata masa lokaci. Yanzu haka dai lauyoyi da sauran masana dokokin ƙasa na ci gaba da fashin baki akan wannan batu. Abin da ya fi tasiri shine hukuncin da kotu ta karanta a ƙware kotu shine mafi a'ala akan wannan abu da ya fita daga baya. Masana wanda suka tsara shari'a ta kasance sun yi tunanin wannan tun a can ma. Ma'ana an yarje ma abin da za a iya cewa shine wannan kamar kuskure ne na ainihin mai buga kunci kenan to amma kuma abin takaici ne a bangaren shari'a a ce bata iya tsayawa sun tsefe ba duba da yadda hukuncin yake ɗaukan hankalin al'umma barista garba abubakar kenan wani lauya mai zaman kansa a jihar jigawa shi ma takwaransa barista ibrahim cidi ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan al'amari to abin lura da shi anan shine idan muka karanta gaba ɗaya jajimen ga wanda ya karanta shi gaba ɗaya ka ga cewa gaba ɗaya nasarar da take cikin jajimen ɗin gaba ɗaya ka ga nasara ce ta su jam'iyyar apc to idan aka tashi irin wannan yanayi ba a karanta wani sashi na hukunci a bar wani bayan haka kuma alkalan kotunan nan guda uku ne dukkaninsu sun yi nasu safarar hukunce-hukuncen ko kuma mu ce contribution na judgment inda suka tabbatar da korar wannan afil din na jam'iyyar nnpp to a tsari na doka ba za a ce an kora afil din mutum kuma an zo an bashi nasara ba a nan abin duba al'akari da shi a nan shine jam'iyyar nnpp ya kamata ta garzaya ta yi afil du da wannan abu da ya fito kasancewar idan lokacin afil ɗinta ya ƙure ba ta yi ba kuma su 'yan jam'iyyar apc suka nemi a rantsar musu da dan takararsu na gwamna to fa ne wanda zai iya jinyo a rantsar da shi su kuwa masu nazari akan kimiyyar siyasa da kuma lamuran dimokuraɗiyya na ganin al'amarin ya ɗumama yanayin siyasa a najeriya baya ga ɗumamar yanayin siyasar kano dr kabiru sa'idu sufi malamin kimiyyar siyasar ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Lallai ba mamaki na ɗaya ya iya sawa hankalin ƙasa ɗin ya sake komawa kan hukuncin ita a kotun koli ko zai shafi yadda za a gabatar da hukuncin ko kuma wani yanayin hukuncin wannan kuma ya danganta ga yadda abubuwa suka ci gaba da tafiya tun bayan da aka fitar da shi hukuncin to ake ganin wato siyasar kano din kusan ta sake dawo da ɗumin da ta ɗauka a baya yanzu dai abin jira a gani shine yadda za ta kaya a zauren kotun koli ta najeriya dangane da wannan dambarwa ta zaben gwamnan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria